This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Hawa Sharif ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau talata bakwai ga watan Janairun shekarar dubu biyu da da ashirin biyar. Kafin a ji abubuwan da muke tafi da su ga Baba da kanin labarai. To Hawa an rantsar da sabon shugaban kasar Ghana John Mahama a yau talata yayin da kasar ke neman hanyar shawo kan matsalolin tattalin arziki da suka mata katutu. tutu. ma'aikatar sojan isra'ila ta faɗa a yau talata cewa ta kai sabami a yammacin kogin jordan da aka yi wa ƙawanya ta kashe kuma akalla 'yan bindiga uku kanin ta kama wasu goma sha takwas sannan sojojin ukraine sun faɗa a yau talata cewa sun harbo jirgi mara matuki 28 a cikin 38 da rasha ta auna wasu wurare da su a tsakiya da gabashin ukraine a cikin dare kanin labaran kenan a yau ne dubban 'yan ghana da manyan baki daga sassan duniya daban-daban suka hallara a dandalin 'yancin kai na kasar inda suka shaida rantsar da john dramani mahama a matsayin sabon shugaban kasa I, John Dramani Mahama, doing the name of the Almighty God swear. Murya kenan yayin da ake rantsar da John Dramani Mahama a matsayin shugaban kasa na jamhuriyar Ghana ta hudu. haka zalika duk a ranar ta yau talata bakwai ga watan janairun shekarar 2025 aka kaddamar da majalisar dokokin kasar ta ghana ta tara a jamhuriya ta hudu a hukumance da ya bude sabon shafi a zaman majalisar Alban Sumana Kingsford Babin kenan tsohon kakakin majalisar dokokin Ghana ta takwas kuma sabon kakakin da jam'iyyar NDC mai ci ta sake tsayarwa sai a kasance da mu domin jin karin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi. kamar kowane yammacin talata yau ma muna tafa da shirin noma tushen arziki har ma da wasu daga cikin sakonnin da kukan aiko mana ta imel to amma fa da farko ga labaran duniya kashin farko assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya an ratsa da sabon shugaban kasar ghana john dramani muhammad a yau talata bakwai ga watan janairu a birnin accra yayin da kasar ke neman hanyar shawo kan matsalolin tattalin arziki da suka yi mata katutu john muhammad ya yi alkawarin samar da hanyoyi masu dorewa na magance matsalar kuɗi da ta'addabi kasar kano ya yi alkawarin yaƙi da cin hanci da rashawa da kyautata samar da makamashi da kuma shawo kan yawan ɗauke wutar lantarki da ake fama da ita a ƙasar. a jawabin sa na bayan rantsuwar kama aiki shugaba muhammad ya taɓo batun haɗin kai da yin aiki tare a yankin afirka ta yamma now more than ever before we need to strengthen our ties with our neighbors ya ce a halin yanzu fiye da kowane lokaci akwai bukatar karfafa danƙon zumunci da makwabtanmu mu tabbatar da mun yi aiki tare domin tsare wato tabbatar da tsaro a yankinmu muna tsaye a cikin haɗin kai da kuma yin aiki tare da dukkan makwabtanmu a wannan yankin sabon shugaban na ghana ya fara wani aiki na sake jaddada kawance tsakanin kasashen afirka masu zaman lafiya inda ya je kasar kenya kafin karshen shekarar da ta gabata domin ganawa da shugaba william ruto akan wannan manufa shugaba muhammad ya kammala jawabinsa ne da yin kira ga 'yan ghana akan nuna kishin ƙasa kana ya buƙaci su mara wa gwamnatinsa baya domin gina makoma mai inganci ga ƙasar. ma'aikatar sojan isra'ila ta faɗa a yau talata cewa ta kai samame a yammacin kogin jordan da aka yi wa ƙawanya ta kuma kashe akalla 'yan bindiga uku kana ta kama wasu goma sha takwas rundunar sojin isra'ila ta ce wani hari ta sama ya kashe wasu 'yan bindiga guda biyu a ƙauyen tamon bayan sun buɗe wuta a kan rundunar sojojin na isra'ila sun kuma kashe wani ɗan bindiga yayin wani faɗa a taluza inda wani sojan isra'ila ya ji rauni samamin na zuwa ne bayan wani dan bindiga ya kai wato ya kai hari akan wata mota bas da wata mota a fanduk da ke yammacin kogin jordan ya kashe mutane uku kana jika ta wasu bakwai tashin hankali na ƙara yin muni a yammacin kogin jordan tun bayan harin watan oktoban shekarar 2023 da hamas ta kai a kudancin isra'ila kana ya yi shi kana shine sanadin ayyukan soji da isra'ila take kaiwa a zirin gaza An jima kaɗan baba zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. A yau shirin zai mai da hankali ne ka cokan zuwa Ghana inda a yau bakwai ga watan Janairun shekarar 2025 zababben shugaban kasar ta Ghana John Dramani Mahama ya ɗare kujerar shugabancin kasar bayan shan rantsuwa da ya yi inda dubban 'yan kasar da manyan baki daga sassan duniya daban-daban suka halarci dandalin bikin rantsarwar da ya gudana a dandalin 'yancin kai na kasar. Ga wakiliyarmu Hawwa Abdulkarim da ƙarin bayani. I, John Dramani Mahama, do in the name of the Almighty God swear. Murya kenan yayin da ake rantsar da John Dramani Mahama a matsayin shugaban kasa na jamhuriyar Ghana ta hudu, inda yake cewa. I, John Dramani Mahama, Na rasu da sunan Allah maɗaukaki cewa zan kasance mai gaskiya da aminci ga jamhuriyar Ghana kamar yadda doka ta kafa. Zan kare martaba da 'yancin jamhuriyar Ghana kuma zan kiyaye da kuma kare kundin tsarin mulkin jamhuriyar Ghana. Allah ya taimake ni. manyan baki daga kasashen ecowas tsofaffin shugabannin kasa da abokan hulɗa na duniya sun halarta domin nuna goyon baya a cikin mahalartar akwai shugaban najeriya bola ahmed tinubu shugaban kasar senegal maki sal da wakili na musamman na sakataren majalisar ɗinkin duniya shugaban najeriya bola ahmed tinubu kuwa ya yi jawabin haɗin kai a kasashen yammacin afirka today we celebrate African democracy A yau muna murnar demokradiyyar Afirka yayin da Ghana da al'ummarta suke bikin sauyin mulki daga wata gwamnati ta demokradiyya zuwa wata. Wannan lokacin ba wai kawai yana nufin wani babban buri ba ne a tarihin demokradiyyar Ghana yana kuma nuna cewa a yammacin Afirka muna da karfin aiwatar da abubuwan demokradiyya da inganta. masu goyon baya waɗanda suka yi ado da kaya na gargajiya tare da tutocin ghana da na jam'iyyar national democratic congress ndc sun bayyana farin cikinsu da fatan alhairi ga gwamnatin sabon shugaban kasa ga wasu daga cikin ra'ayoyin jama'a da muka ji a wajen taron madi muhammad jibril deputy director of elections ndc um, tun da farko inda party decide kamun je ipac wannan muka fara cewa da mu aiki zuwa elections mu ba mu zama mun yi waka ba mu yi rawa ba shi da training agent from january this year last year we mun train 160,000 agents whereas party na name, only 40,000 agents yes clear in our mind kama elections mun protect at the polling stations la sunana alhaji masaud abubakar am ne director for kowa project for the election 2024 to alhamdulillah duka dai hankuri ya kawo tun da ake ma an soma da hankuri ne kamar wanda ya zama na shugaban kasa she ake winning sa election duk da haka nan bai give up ba don yana da ababe da yawa da ya saura da yake so ya ba garinsa sa hankuri ya kawo wannan rana alhamdulillah suna na jiya safiya eh, alias no problem eh, daga madina zango kuma organizer na ndc eh, oh taron da ya yi kyau ya yi kyau allah ya sa zaman shi ya kyau ya fi haka Allah kiyaye mini yayana ubangiji Allah kiyaye shi ya mishi sari ya sa abin da ya ce zai yi Allah ya sa ya yi Hawawa Abdulkarim Yankwaniya murar Amurka daga Accra Ghana An gaida hawawa Abdulkarim ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar Facebook, X da Instagram. Ga baba da ci gaban labaran duniya. sojojin ukraine sun faɗa a yau talata cewa sun harbo jirgi mara matuki 28 a cikin 38 da rasha ta auda wasu wurare da su a tsakiya da gabashin ukraine a cikin dare rundunar sojin saman ukraine ta ce ta gano jiragen ne a yankunan chikarsi kharkiv kherson kiroravad mykolaiv poltava da kuma sumi ita ma rundunar tsaron rasha ta faɗa a yau talatin cewa ta lalata wani jirgi mara matuki na ukraine a yankin belgrade a jiya litinin ne sojojin rasha suka ce sun kama wani gari mai muhimmanci a gabashin ƙasar ukraine yayin da jami'an ukraine su ma suka ambato dubun dubatan 'yan rasha da suka samu rauni a yakin da aka gwabza a yankin kursk na ƙasar rasha a ƙarshe a yau talata ne ƙasar faransa ta yi bikin tunawa da wasu mutane da suka mutu a harin da aka kai wa mujallar stratika ta charlie hebdo shekaru goma da suka gabata wanda ya yi sanadin fara kai hare-haren masu tsatsauran ra'ayin islama a kasar da kuma ta da muhawara akan 'yanci 'yan jarida wanda har yanzu ake ci gaba da tafkawa wasu 'yan bandiga guda biyu da ake da ke da alaka da alka'ida da suka rufe fuskokinsu ne dauke da bindigogi suka kai farmaki a ofishin charlie habdu a lokacin inda suka kashe mutane goma sha biyu maharan dai sun nemi daukarwa annabi muhammadu fansa bayan kusan shekaru goma da wata mujalla ta mako-mako na waɗanda ba su yi imanin kasancewar allah ba suka buga wani zane na yi wa annabi izgili kashe-kashen ya haifar da nuna juyayi na ƙasa wadda aka bayyana a cikin taken jisui chali wato ni ne chali da hausa kuma ya haifar da muhawara mai cike da rudani game da 'yancin faɗan albarkacin baƙi da addini a faransa shugaban faransa emmanuel macron da magajin garin wato magajin garin france an hidalgo su ne za su jagoranci wannan bikin wanda ya hada da bikin shimfiɗa furanni da kuma kawaici na minti ɗaya a wurare uku a babban birnin ƙasar. labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla har yanzu dai muna gana inda da sanyin safiyar talatin nan ne bakwai ga watan janairun shekarar 2025 su ma zababben 'yan majalisun kasar suka sha rantsuwa ta kama aiki a hukumance aka kuma kaddamar da majalisar dokokin ta gana ta tara a jamhuriya ta hudu lamarin da ya bude sabon shafi a zaman majalisar a zauren majalisar da ke birnin accra bayan an rusa majalisa ta takwas da ta shuɗe da tsakar daren jiya kada in jaku da nisa ga wakilinmu idris abdallah bako da cikakken rahoto i sumana do in the name of the almighty god swear do in the name of the Alban Sumana Kingsford Babin kenan tsohon kakakin majalisar dokokin Ghana ta takwas kuma sabon kakakin da jam'iyyar NDC mai ci ta sake tsayarwa kuma ya samu gagarumin goyon bayan majalisa yake amsa rantsuwa daga alkaliyar alkalai ta ƙasa Gertrude Tokono. A jawabinsa na amincewa Alban Babin ya yi alkawarin yin amfani da gogewar da yake da shi na majalisa a jagorantar wannan majalisa ta tara yadda ya kamata. I promise to bring all these experiences to bear in guiding this house. Na alƙawarin amfani da duk gogewa ta wurin jagorantar wannan majalisar yanda za ta gudanar da aiki cikin inganci, ƙwarewa da kuma uwa uba fahimtar cewa wannan ne ginshikin dimokuraɗiyya a Ghana. Gabanin nan jam'iyyar NDC da ke da rinjayen 'yan majalisa da kujeru 183 daga cikin 276 ta sake tabbatar da tsoffin tawagar shugabanninta a wannan sabuwar majalisar. Inda kaisel Atofosin na mazaɓar Ajumako Enya Isiam ya kasance shugaban masu rinjaye emmanuel ama kufibua na mazaɓar elembele ya zama mataimakin shugaban masu rinjaye sai governor kwame abuja mai wakiltar mazaɓar a dakulu a matsayin mai ladabtarwar masu rinjaye sannan ahmed ibrahim mai wakiltar mazaɓar banda a matsayin mataimakin sa. ita kuma jam'iyyar npp na marasa rinjaye ta sake tabbatar da alexander afanye makins mai wakiltar mazaɓar F2 a matsayin shugaban marasa rinjaye sai patricia apiaje mai wakiltar asokwa mataimakiyarsa honorable frank andomfre na unsawam adojiri shi ya kasance mai ladabtarwar marasa linjayi honorable habib idrisu mai wakiltar tolon ya kasance mataimakin mai ladabtarwa na ɗaya sannan jerry ahmed sha'aib wanda yake wakiltar mazaɓar weja mataimaki na biyu Ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar akaci ta kudu bernard ahiafo na jam'iyyar ndc shine aka zaɓa a matsayin mataimakin kakakin majalisa na ɗaya sai ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar famina andrew esiyama Amoku na jam'iyyar npp a matsayin mataimakin shugaban majalisar wakilai na biyu wasu 'yan majalisar dokokin sun yi tsokaci That is the responsibility we have. is a huge responsibility you have on our shoulders. That at the end of the day, we don't become a timid minority Samuel Abuji na ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar Damango kuma tsohon ministan albarkatun ƙasa ya ce akwai alhaki a kanmu ya ce ba za mu zama da sayarin rinjaye kawai ba amma lalle waɗanda suka mayar da hankali akan aikin wa'adin da al'ummar Ghana suka rataya musu. shi kuma sami ayyuku a nasa bangaren mai wakiltar mazabar akwafim ta arewa of the minority uh, where we're going to definitely hold governments accountable Ya ce na yi alkawarin zama mai amfani ga marasa rinjayen majalisa. Za mu tabbatar da cewa gwamnati ta cika alkawuranta kuma za mu bi diddigin duk manufofinta da kuma kasafin kuɗin gwamnati. Ba za mu zauna mu zama 'yan jeka na ka ba. Bayan kakakin ya rufe zaman majalisar da karfe goma na safiyar yau sai 'yan majalisar suka garzaya zuwa dandalin 'yanci domin halartar bukin rantsar da sabon shugaban kasa John Dramani Mahama da mataimakiyarsa Farfesa Jane Opoku Ajaman. Idris abdullahi Bako sashen sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. A gaida Idris Abdullah Bako da wannan rahoton masu sauraro kada dai a shagala. Ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar niger za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a disa da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma lokaci da za a ƙara gyara zama domin sauraron shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki. Wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Eh, da farko dai Shirin noma tushen arziki yana yi wa ɗaukacin masu sauraro barka da shigowa sabuwar shekarar 2025 da fatan za mu ga ƙarshen ta lafiya. Shirin na farko a wannan shekara zai yada zango a Najeriya duk da irin tallafi da gwamnatoci ke baiwa ɓangaren noma. Matsalar karancin abinci ko tsadar abinci sai karuwa yake a kullum. bayan kuma rahotannin samun yabanya da albarkar damina. To shin me ke kawo wannan matsala? wakilin mu abuja hassan maina kaina ya tattauna mana da wasu shugabannin kungiyoyin makiyaya da manoma a kasar ga dai yadda tattaunawar tasu ta kasance. Sunana Honorable Khalil Muhammad Bello shugaban kungiyar makiyaya da fata ta kullum Allah. To Dokto kai ma za mu soka gabatar da kanka. Sunana Dr. Faruk Rabi Mudi shugaban gamayyar kungiyoyin manoma na tarayyar Najeriya wato All Farmers Association of Nigeria. Dr. Faruk idan zan fara da kai. kullum ana maganar wadata ƙasa da abinci kuma gwamnati na ɗaukar matakai iri-iri domin tabbatar da an wadata ƙasar nan da abinci amma kuma har yanzu abincin nan yana nesa ga talaka musamman wurin samunsa da sayensa da kuma ainihin tsada da ya mame al'amarin abinci a ƙasar nan. Kamar ku a matsayin wani manoma ban sani ba ko da shi take kallon abin da ya sa abincin nan san talakawa a Najeriya da dama ba sa ma iya samun abinci sau uku a rana. Idan aka ce abinci yana tashi ya yi tsada to ba a yi kallo da kuma duk abubuwan rayuwa tashi yake ba. babu yadda za a ce shi kadai abinci kare tashi amma komai ya tashi misali fetur ya tashi taki bara mun siye shi a kan naira dubu goma sha shida zuwa sha takwas ya wuce haka ba yanzu bana an siye shi dubu arba'in da wani abu har abban ruwa fetur muna siyan sa da naira ɗari da sittin yanzu an siye shi dubu ɗaya da wani abu haka duk ko menene akwai maganin fetur da bara mun siye shi naira ɗari takwas amma bana dubu shida saboda haka abubuwa ne suka tashi gaba ɗaya dole ko menene zai tafi gaba ɗaya yadda mota kuɗinta ba raba kuɗinta ne bana ba to haka abinci ba zai yi haka abubuwa ne suka tashi da ɗaya. a wani da kajir Muhammadu bello a baya je mun sani cewar kamar abin da ya shafi nama da kwai da madara kusan ya daga cikin abincin talakawa a ƙasar nan amma yanzu nama kwai madara ya zama sai gidan wane da wane Kiwon ne kuka daina yi ko kuma dabbobin na kula suka daina yi ba ko kuma menene faru ne. Sun baye da ɗan da take tattare da gudanar da kiwo kiwo a Najeriya shine babbar matsala. Kuma matsalar ba ta tsaya ga makiyaya ba, har ta gangara ga manoma. Domin manoman su ne bujagan duk abin da ya faru. Dukkan burtaloli da aka sani sun doke su. Dukkan wasu wuraren ciwo an mamaye su. Yau ba idan kana tafiya ka ga dabbobi a bakin hanya. Shanun nan za ka kirga a ƙarƙarin su ma ko kana mota saboda ba haka suke ta kare kai na bakin hanya suna neman abinci. To mu hanyar kiwo ne gwamnoni kalilan ne da ma gwamnatin tarayya duk da ta kafa wannan ma'aikata ta kiwon dabbobi a yanzu suka mai da hankali akan kiwo amma duka an yi watsi da shi wanda ya sa dabbobin ba sa rikuwa duk sun tsallaka sun tafi kasashen waje kuma a takaice ta inda ya shafi manoma shi ne da takin nan da yake faɗa ko dubu nawa na nema da na gargajiyan ake amfani amma yau dabbobin ma babu su balle a samu takin da za a zuba a gonaki amma sani ya fa ita ta fitsarinta ma taki ne yanzu shanun babu sun sun kare shi yasa naman ma yanzu wasu kallon ma ba sa yi domin ba za su zabe shi ba to matsalar ita ce kowane abu sai an ba shi inganci an inganta shi sannan a same shi to kiwon kwata-kwata ma a Najeriya yanzu kusan babu zarafin da za a yi shi babu in sai a ce maka wai a kiwo na zamani a tara shanun guri ɗaya to in ka tara sun ma sai da burtoli da dabbobin za su je ko kana da tasha sai da hanyar motar da za ta kai tasha manoman da su kansu sun kasa ciyar da kansu amma sai su taimaka a killace dabbobi guri ta. su kansu manoman yanzu nan da wata ɗaya biyu ku duk za su koma au to don haka harkar kiwo an yi watsi da ita watsi da ita kuma yanzu ya shafi noman ma gaba ɗaya. Dr. Faruk Raji Modi Honorable Khalil Bello ya jefa muku kalubale inda yake magana cewa kuma mai ya haka da sauransu. Gaskiya ne kuma mai wasu burtaloli? A gaskiya zan iya cewa gaskiya ne irin waɗannan abubuwan da yake fita. domin makiyaya za su taso daga tun daga mali su shigo najeriya sai sun dire haɓɓa su amma idan makiyayi ya je a wajen dawowa sai tarar hanyar da ya biya dawo ya tarar da cuta ba zai iya tashi misalin ta sama su tsallake ba dole sai ya shiga nan wurin to haka idan shiga nan wurin kuma sai a zama abin ya jawo fada abubuwan da ya faɗa gaskiya ne babu ja mun kuma a ƙungiyance a gaskiya a kodiyance dama muna faɗa akan cewar manoma su daina shiga bulkuni kuma muna kai tsara ga irin wa'annan wa'anda suke fita amma abin shi ne gaskiya ɗan siyasa da suke shiga ofis kowa ya shiga yana so ya ga abin da ya samu fiti suke raba wannan birtani birtani kowace jiha sai an samu irin wannan su ya sani gaskiya ne allocation ake bayarwa haka kawai sai a zo a a bi da dazuka amma mu ba ra'ayin mu bane wannan duk wanda ka gani a nan wani zaga wani ne wanda ya isa za a je a bashi irin wannan hanyoyin in aka bashi irin wannan hanyoyin saboda an ce kasa ta gwamnati ce su makarkashin lokacin gwamnati yawanci lokal na ke raba irin duk ana ake samun matsalolin kullum mu a cikin raba rigima muke a gabanin kisa za ga ƙungiyar afal da ragowar tsakiya saboda mun riga mun san mu rufe ba iya raba mu su ma manoma ne duk inda makiyayi ce in ya je ya da zango noma yake so dan yanda zai dan ci da abin nan ɗinsa mu ma duk inda muke za a ga dole muna dan ajiye dan dabbobin a baya sannan duk inda suka zauna suna ban mana tashi wannan abubuwan hakan muka samu amma aka zo aka haɗa rigima tsakanin mu a wanda mu ba ma so su ba sa so su sun san ɗan uwan mu ne mu mun san ɗan uwan su to mu da su muke so mu haɗa kai duk mu dinga warware matsalolinmu ba tare da ma hukuma ta shigo mana ba manoman da maza ya shiga kan hanya to mu ba ruwan da shi wani rabul kajir muhammad garba kamar da dr faruk ya yi bayani cewar da gaske ne ana cinye burtolin nan amma kaga da dukai kaman kana nuna yatsa ne ga manoma amma ga shugaban manoman najeriya ya ce haka ne amma kuma su ba a san ransa yake faruwa ba kuma idan ka duba kusan duka manyan 'yan siyasan kasar nan babu mutumin da in ya wurta zaka ji an ce maka yayi gidan gona babu wani babban ɗan siyasa su a Najeriya da bai da gidan gona to menene yasa ku eh, da kake magana yanzu kake nuna ya ga manoma bayan kuma ga ainihin ga zahiri kamar da shugaban manoman ke bayani 'yan siyasa ke da wannan alaki ina godiya ga wannan adalin shugaba na manoma da ya faɗi gaskiya mu muna cewa manoma domin ai su kansu wanda suke wanda suke gadara da karfin mulki da Allah ya ba su cikin handle wuraren an su ma noman suke don haka idan ana maganan an mari mutum ya ji zafi da wanda ya mare shi da ƙarfi da wanda ma da ya ɗan gwamfare shi ai zai ce marinsa a kai. Don haka mu noma dai ake yi, kuma noman nan gaskiya ne yadda ya faɗa, don gaskiya gaskiya ce. Galibi wanda suka fi handa mai wuraren kiwon wuraren kiwon nan masu ƙarfi ne da Allah ya ba dama. To su kuma manoman su ma akwai nasu, su kuma nasu su ne. Kamar burkaloli kam ai su manoman ne suke ƙara faɗaɗa gonakin su da yau ka duba babbar hanya idan ka tafi daga Maiduguri za ka tafi Abuja ko Kano. Za ka ga cewa a ƙa'ida mita talatin talatin ya kamata a bari inda mai dabba zai wuce. Yau an waye gari manoma sun nome har bakin kwalta au mai dabba zu bakin kwanta kamar yadda shi ma ya faɗa ko kuma ya shiga gonar wani kaga wannan din shi ya shafi ainihin wato manoman ne waɗanda suke yan uwan mu abokan zamantakewar mu kuma babu dama noma ta yi babu ciwo babu dama ciwo ta babu babu noma kuma na tabbata da irin waɗannan adalai shugabanni in Allah da za a samu huta da wuri muna iya haɗuwa mu ka alheri ga ƙasa gaba ɗaya. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawa sadarwar yanzu a madadin bakin namu da wakilin hassan maina kaina sai kuma fiona nan duduwa mayi da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni ni muhammad hafiz baballe ke sallama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu. To Madalla Muhammad sai mu ce Allah ya kai mu masu sauraro sai a biyu mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin na noma tushen arziki. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonin da kuke aiko mana ta imel. sakonmu na farko ya fito ne daga sanusi madattai da magaramu. wanda ya ce salam biyo ya hausa muna ta 'yan Nijar su kimanin 613 mazauna ƙasar Libya da mahukuntan Libya suka kama tare da gana musu hukuba muna dawowa gida Nijar da fatan gwamnatinmu ta Nijar za ta yi kokarin sama musu aiki domin rashin aikin yi a gida ne ke tilastawa da yawa daga cikin 'yan umu matasa zuwa kasashen da ba nasu ba wasu kuma su shiga rayuwar ta'addanci ko sha da fataucin miyagun kwayoyi. sako na gaba ya fito ne daga sani muhammad chindo unguwar karfin madaki a jihar bauchin tarayyar najeriya wanda ya ce salam voa hausa muna tir da allah wadai da tayar da kananan 'yan kasuwa da gwamnatin bauchi ke yi a bakin hanya karkashin jagorancin sanata bala muhammad kauran bauchi wanda hakan ake yi ba tare da an basu wani matsuguni ba tabbas yin hakan zai jefa 'yan kasuwan da iyalansu cikin garari sai saƙon alhaji umar forever gashuwa da adam a adam gashuwa waɗanda suka ce wata fashewa a abuja najeriya da ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama tabbas abin bakin ciki ne da takaici muna fatan allah ya kiyaye afkuwar haka a nan gaba amin Saƙon shehu adamu rajau ne na ƙarshe wanda ya ce rayuwa na tafiya lokaci na gangarawa ana kwana ana tashi amma kuma har yanzu gari ya ki wayewa sakamakon cinye mana mu da shugabanninmu suka yi To madalla sai a ci gaba da aiko mana sakonni masu ma'ana muna karanto muku. Masu waro da dai a shigala ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye. An jima idan Allah ya kai mu ashirin mu na dare za mu buɗe muku layi da inda za ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wani maudu'in da za mu sanar da ku nan gaba. Yanzu kuma lokaci yayi da za ku saurari takaitattun labaran duniya. a rantsar da sabon shugaban kasar ghana john dramani muhammad a yau talata bakwai ga watan janairun shekarar 2025 a birnin accra yayin da kasar take neman hanyar shawo kan matsalolin tattalin arziki da suka mata katutu john muhammad ya yi alkawarin samar da hanyoyi masu daurewa na magance matsalar kuɗi da ta'addabi kasar kano ya yi alkawarin yaƙi da cin hanci da rashawa da kyautata samar da makamashi da kuma shawo kan yawan ɗauke wutar lantarki da ƙasar take fama da ita a cikin wannan lokacin ma'aikatar sojin isra'ila ta faɗa yau talata cewa ta kai samame a yankin kogin jordan inda aka yi wa ƙawanya kuma ta kashe akalla 'yan bandiga guda uku kana ta kama wasu goma sha takwas rundunar sojan isra'ila ta ce wani hari ta sama ya kashe wasu 'yan bindiga guda biyu a ƙauyen tamon bayan da suka buɗe wuta a kan rundunar sojojin ukraine sun faɗa a yau talata cewa sun harbo jirgi mara matuki guda 28 a cikin 38 da rasha ta auna wasu wurare da su a tsakiya da kuma gabashin ukraine a cikin dare ita ma rundunar sojan rasha ta faɗa yau talata cewa ta lalata jirgi na wato mara matuki na ukraine a yankin belgrade to masu sauraro baki ɗaya kuma anan ne za mu naɗe tabarmar shirin namu na wannan lokaci sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato tar da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana idan Allah ya so za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin sai fiona nan dudu da ta ba da umarni da injiniyan mu na yanzu mr rob mclean a washe muku fata alheri daga nan washington dc sai an ji ku.